yau ma dai da alama sai na makara hawa wai wace irin rayuwa ce wannan dan Allah dan annabi kina kallo sai abin da nake ina ta kiran ki, ina ta kiran ki, an na fito kin ki ki fito mu tafi Hawa, Hawa, wai kina ina ne? Dan Allah ki fito mu tafi. Hawa, ya haka? Ba Allah ka yi haƙuri. Wallahi shirya ne duk yanda ka kai ga sauri sai lokaci ya ƙure maka. Amma ya dace irin wannan tsakani da Allah kullum sai ne magana akan abin nan. Kin san fa gurin nan da nisa? Sai na kai ki ma'aikatar ku sannan fa zan wuce in zo in tafi ta ma'aikatar. ga a cikin garin nan ba ni da wani lokaci da zan tsaya dinga miki maganganu ya dace a ce fa a matsayin ki na matar aure kafin a ce na tashi kin tashi kin shirya mun komai ki shirya kanki ni ma ki shirya ni shirin ki da da duk a hannun ke ke ke miji fa in kaga kazama miji fa matarsa ce kazama ya kamata a ce komai ce take mijinta amma tsakani da Allah a ce ni zan tashi ki da asuba in ni zan baki burushi in ki ki wanke baki eh, tsakani da Allah in shirya miki abinda zaki sannan mu zo mu tafi gurin aiki ya rayuwa ta dinga yi wa haka kuma ga cikin fito mu abubuwa a biki gama kikin tsaba zan fita da ke ka ba mu yafi kin san kofar gidanmu ne daga ka fita ka abin nan ko kuwa ni matsala ta da kai ta kawai dan zaka kai ni gurin aiki sai ka yi min gori ni ga su ma ta har na yi min ciwo. wallahi da ne dan Allah ya sauri ki shiga ki fito ina zuwa wallahi fa ne da raji wannan wace irin musifa ce Mu tafi. Nishi nake ma kamar ba zan iya zuwa wurin aikin ba. Cikina ne yake ciwo. Amma kin san ba za ki tafi ba kika zauna da ni fi sabilillahi. Ya za a dinga rayuwa irin wannan ne dan Allah dan Annabi. To cikina ne yake ciwo. Wurin aikin nan fa kin san fa da yanda fa aka ya aka aka samu aikin nan. In na shiga na fita aka tafa min abin nan. Kuma aikin ma ba za ki je ba sai kin zo kin ja karula kuma kin kaja min wani sabon aikin sabo tsakani da Allah kuma ni kin zauna da ni ban tafi na ba sannan kuma ki zo ki ce min kuma duk wannan delay din kice da ne wani kin fasa zuwa shikenan nagode au na manta muna da screen bari ina so ayo Allah ayo Allah na kai shikenan ina je ina je Kar ka dane ka samo gida ba ya abinci ba. Kamar yaya? Wannan wani sabon salo ne kuma gemu a kafa. Eh? Saboda babu ashana. Ashana kuma? Eh. Haba da Allah kai. Subhanallah. Yanzu ke saboda Allah ashanan ma shi kenan sai an tambaye ni. Ki yanzu ba za ki iya kukutawa aljihun ki sai ashanan nan ba. Mai gida na ranta maka baka biya. Amma dai gaskiya salama baki ba. Ya yi saboda Allah girkin nan fa in fa kika dafa fa ba ni kaɗai fa zan ci ba haddaki shikenan to shikenan in na fita yanzu zan aiko da ashana shikenan na manta sabulun wanka ya ƙare yanzu kwana kwata-kwata kwana uku har kin ke ko wanki kike yi da sabulun nan ne dan haba mai gida ba fa ni kadai nake wanka da sabulun nan ba kai ma fa kana yi wanka kike ni ma ina wanka da shi amma mu bi ne ai ya isa a ce sabulun nan fa saboda Allah ina ka sabulu a ce yayi sati biyu amma shi kenan ina gani dai duk yanda aka yi in bana nan ma wanki kike yi da sabulun shi yasa nake jin kayan ki suna ƙarshen sabulu ni ba wanki nake da shi ba ci na wanka ne bai ya zai a ce sabulu kwana uku ya kare abadan Allah dan Allah ya yi kwana uku ma wani ma ba wuce kwana biyu yanzu baki da ba sabulun kika yi wanka watsa ruwa ne ba sabulu ne wanka kin ga zauna hakan shi ma dai naji ba yanda zan yi zan zan taho da sabulun Ok, na manta ma ba ba da kuɗin mai biredi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai ina kike so in saka kaina ne ye ke saboda Allah kullun cin biredi gayam gayam gayam gayam kin zama wani aboki na eh to mai gida ka so da yawa maka aji kin ka na san da yanda zan zan mu tafkar haji insha Allah zan akwai sauran magana ne kai inna lillahi dan Allah dan kin ka sai na dawo kai zaman ka nake yi dole ka biya ka Wallahi tallahi. Amma ki da wuri ba. Ke dai bari. Wallahi rayuwar nan ta yin talaka yana cikin wahala. Kamar ya gabata me ya faru? Kin san tunda da fito daga gida ban samu abin hawa ba? A kafa na dinga tafiya da sai da kyar na samu sannan na ƙara su ki gani da a gajiye ba? Wahala da na shayo kawata wallahi ban san adadanta ba. Kash, amma na tausaya miki. Ya sha ofis ina an ƙara sa ido akan waɗanda ba sa zuwa da wuri. Yanzu baki ga da na sha fama akan na gama komai da wuri don na fito tare da mijina. Ni kaina na san da ba tare muke fitowa da shi ba na sha wahala. Ƙawata kenan, ni da bani da wanda zai ɗauko ni? Wallahi wani zama ma in yi tunani sai in ji kamar na haƙura da aikin nan, saboda takura ta yi yawa. Wanda irin ki bar aiki? Samu zaki ke ma ki yi aure. Ko ki samu wani saurayin da zai ringa kawo ki. Sai ki wajabta mai kullum ya ringa kawo ki, me amfaninsa? sa? Ƙawata banda abinki, wani namijin zaki dinga samu kullum ya dinga kawo ki wurin aiki. Yau da gobe fa sai Allah. Ko mijin naki ne ai sai kin yi da gaske. Ki ƙawata? Ban baki labari ba. Ƙawata kina ji na? Ina jin ki. Ba ni labari na sha. Ina sani. Na ofis ɗin? Shi fa in gaya miki. Ah. Amira Amira. Sani. Ya gari? Wallahi gari lafiya lafiya aiki. Alhamdulillah. Wai na ji an ce ke fa za ki ɗauki ɗaukar dashi. Eh ƙwarai kwa nisan ɗauka. Alhamdulillah. Dama abin da ya sa tuntun nake ta san ma in ganki tunda na ji wannan labarin. saboda ya kamata a ce da kin ɗauka ki zo mu zauna mu tattauna akan wata magana mu baki shawarar yadda za ki da su. A'a, sani ni da kuɗi na kuma sai ka bani shawarar yadda zan yi da shi? Ba kuɗi na bane, ai na san abin da zan yi da shi. Yau <laughs> ban da ki Amira, ai na ga cewar kin ga da yadda kike shan wahala kike zuwa wajen aiki. Ni ma nake shan wahala nake zuwa wajen aiki. To me zai hana mu haɗu guri ɗaya? Kin ga ai zai fi amfani. ok na gane abin da kake nufi ma haɗa kuɗi da kai mu sai mota ko <laughs> to bari miki gwari gwari ki gane ya kamata a ce fa kin ga ni kaɗai ne ke ma ke kaɗai ce na ga me zai hana da irin wahalar da kike sha ga matsi ga rana kina shan wahala wajen neman abin hawa ma kin gane ko ga kuma irin matsi da ake samu a wajen aiki na ciwar lalle lalle mutum ya zo da wuri kin ga da yawa kikan samu ki makara to sai nake ganin me zai hana a ce mun daidaita me kake nufi ne yawwa abinda nake nufi idan kika ɗauki wannan kuɗin kin ga sai ki bani in ya so kin ga ai kin ga gaba ɗaya da yin al'amarin ya yiwu gurin ki za su dawo kuɗin ma kin ga idan ɗauka ta ta zo shi kenan daga baya kin ga ko a hankali sai na dinga biyan ki aure amma wallahi sana ka bani mamaki kai yanzu ba za ka iya yin aure ba har sai an ɗauki kuɗi an baka sannan za ka yi Yo ina laifi? Wannan ai shine mai na To, amma wallahi sani ka bani mamaki. Yanzu in sha wahala in tara kuɗin na wata da watanni, kawai kuma yanzu ka zo min da zaton wai in baka kuɗi za ka aure ni an gaya maka ban da manema ne? Wai ke, Amira, kina nufin wai baki yadda bane? An ki waya. Baki yadda ba A'a. Kaga da ana ba na hanya a wuce. A'a, haba, Amira. Ki gane ku wannan abu. wannan fa abin taimakon juna ne in saboda Allah idan kika bani wannan kuɗin ai kin taimaki kanki kin taimake ni ko ba haka bane ba tunda dai ɗauka ta bata zo ba kin gaba idan fa kika bani kuɗin nan ba fa kyauta za ki bani ba rance ne kin gane ko tunda dai ai kowa a harkar kamfanonin duniya ai ana karɓar rance a zo a kafa kamfani to mu ma kin ga ai kaman masu kafa kamfani ne ko ba haka bane ba a wara ma da kafa kamfani ka gani dai ka ba Allah ki saki ji ni saboda Allah in kin bani kudin nan a hankali a hankali zan dinga biyan ki bayan kin shiga kin ga fa ni ne facin ki ni ne shan ki ni ne sittira ni ne komai ba in kika bani kudin nan ma ƙarshen ta kinga in ma da cewa za a tsaya a lissafi ai sakin da wasu to kuma sai aka ce maka da kuɗi na zaka ci da ni ka sha da ni ka tafatar da ni ko to amma ai biyan ki zan kin gaba ina fa ganin fa idan Allah ya sa fa al'amarin nan yayi kika ji daɗin zama ba wani abu bane baki ban mun su kuɗin nawa? Eh. Ban maka. Kai kuwa. To kai yanzu ta aka maka bani da wanda nake so ne? Hayu. mu wanda yake so na? Haba, Amira. Tausaya miki nake yi fa na gaya miki. kamar yadda kin ga nake ganin kina wahala ko ba gaskiya bane ba yanzu yau saboda Allah yau yanda kika zo na dade ina ina tausaya miki yanda naga kin zo din sai naga ai ya kamata a ce na taimaka miki komai a kare maganar nan ta das kin gani ki dinga zuwa office din nan a mutunce ka ga malam duk fada da bakin ka ba zan yi da ba kawai ba na hanya da wuce eh kin wa kanki inda kin bayar banda ma abun nan nan banda ma abun mace ke da za a taimakawa kina wahala kina abin nan ke za a taimakawa inda Allah na tuba inda kin san mutuncin hakan ma ai da gaba ɗaya ko da ban tambaya ba ma ai sai ki ɗauka ki bani. Lallai fa amma me zai hana idan ba abin da zaki sai mu tafi gida na ki huta dai mu sake huta. A to ba damuwa sai mu tafi tare dama kin ga yau ba wani aiki za a yi ba tunda muka zo ko fayil ɗafa ba a kawo ba. kawai sai mu wuce idan mun gama abin da muke ko mm-hmm. ba a kawo ba to kuma duk a zaman da nake ta na ba abin da suka kawo Na gajiya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. An tashi kenan. ku wallahi. Eh ni ma wato mutuniyar nan zo ɗauka hanyar nan ta ku ba ta da daɗi. Allah sani. Banda dole ba dan matata bace. Mm. Wannan ofis ɗin naku da ban zo shi ba. Amma haga in zo da safe in zo da yamma yaka ce shan kwaya bature. Eh ita nake so dauka eh. mu tafi. Da su da suka fita. Kamar ya. na zata ma ko kun yi waya ne za ta je ko gidan suna haka su tsada suka fita ya za ta yi min haka sai zubga mata kira nake na kira ta ya fi so saba'in gaba ɗaya bata ɗauki wayar ba kuma da ta ce da ni zuwa tafi da ita da ta san cewar za ta tafi kafin na zo ai da kaga na huta ko ba haka ba eh, Allah sarki ai ka san yanayin network din namu sai hankali tsakani da Allah su mai sa matan nan ba sa mana adalci ne ne a dinga abu ɗaya a dinga abu ɗaya a zo a kawo ta a zo a mai da ita na yi abun gosulu motoci na tsaya na yi gumi yau ya fi duro shida saboda tsabar shiga da fita wannan zamanin abubuwa sun yawa daurewa kawai ake in je na gurin neman kuma sannan sake biyowa ta nan gurin ko mu kwanta gaya min kaga na yi zon banza dai na a ba kai ba to ni ma ina gani tun da dama na tashi kuma ta yi na bi ka mun samu saukin tafiya yauwa da Allah ya ji da mata neman halatta wuya barawo ya ce haram ɗin ma ba daga baya ba ai ni wallahi kin ga ina yin aure zan aje wannan wahalar kwanciya ta zan sai dai kawai a nemo a bani ni ma nakan yi wannan tunanin idan ka ce ka zauna komai sai dai ɗa namiji maka kana tare da wahala da ɓacin rai komai sai jira jira bari na je na ɗora mana abinci ke kuma ka shiga kiwonka dama wallahi kin ga kamar a neman sirace na ruwan zafi a jikin. Bari in je watsa na sha iska. Ya kamata shiga? Mhm. Wato sanin kanka ne sani. Mu da muke ma'aikata, matan mu ma'aikata, ba ma samun kulawa irin yadda ku da kuke da mata mazauna gida kuke samun cikakkiyar kulawa. <laughs> Kabiru kenan. Ai bari in gaya maka. Ku fa kuke da cikakken iko. Kuke yadda kuke so. ba kamar mu ba mu ainan da kake gani muna auren matan gida kaga matsalarsu tana da yawa ba da da dukkan abin da suka ga cewar za a siya na harkar gida kai a shanan nan sai an ɗora ma ka zo ka biya ta ko kuma ma dai a ce an siya an karɓo bashi za ka biya to amma kaga ku kuwa da kuke kuke auren ma'aikata duk yan wasu abubuwa da za ta zo kai an kwannan ma hawa za ta zo ta ɗora maka ba ba za ta dora maku wata hidiman wacce tafi ka ba illa abin da ya zama ciwar farilla a kanka shine za ta yi kaga shi isa fani nan da ka gani akwai wata a nan gurin aikin mu shi isa nake so na aure ta domin na san babu wata matsala da za ta kawo min dukkan wani abu in ta ga dama ma sai ta ciyo min katan din taliya <laughs> kai baka san irin waɗannan matan bane kai tunaninka wata ashana ai in gaya maka matan nan ba duka ne suka tare ka zama iri ne ba ni dai musamman ma a kanta tawa ai duk in kana tunanin wani wayo dan tana aiki wai za ta dauke maka wani abu ba sa yi a banza wai talaka ya girma sarki kudin fa nasu ne nasu nasu ne naka kuma nasu ne ba inda suke tafi da kudin su illa siyan gwal siyan fili siyan wasu abubuwa na banza da nawafi karkari dai a sai fili a tara a gina gida a zo a saka yan haya a zo a karke da rigima ai ta masifa da damban tashin hankali ba cin kudin suke yi ba yanzu magana da nake maka kaga yanzu ga nan nan ita na zo ɗauka ban same ta ba to kar ka yi mamaki yanzu idan na koma gida zan zo in tare da ita ta ce da ni ta gaji ta yi wannan ta yi wannan tare da gurin aiki abincin da zan ci karshen ta da ni da ita ba mamaki sai na je na subhanallahi to abincin naka ne ya kare wani irin ya kare in ka je gidana ina da abinci ya kai na wata biyar a kawai dai hujjar ta ta ce da ni ta je gurin aiki ta gaji to wanda in haka ne ya kamata a ce idan ta je gurin aiki ta je ta dawo wannan gajiyar bai kamata ta hana abin nan tunda na bada dama a je aikin kansa to ya kamata a ce na samu sauƙin wani abu to ba na samu ko guda ɗaya ba na samu gwani sai tashi hankali ni ta makarar da ni sai na ɗaya ni ba zan tashe ta ya kamata a ce matar mutum take ke tashin su daga bacci amma ni zan tashe ta in jira ta ta shirya sannan ɗauko ta in kawo ta gurin aiki in sake koma ya ka ce mai neman gafara fi sabilillahi wannan wahalar har da mai ta kama turka shi ashe dai tsuguna bata kare ba lallai wato wannan ya zame min ishara kuma ka an karar da ni gaskiya zan koma in ci gaba da riƙe matata ta gida na haƙura da wannan wato sai yanzu na gano cewar fa akwai matsala wannan dinnan da nake nema a wajen aiki idan na saki ma na aure ta matsalar da zan fuskanta sai ta fitar mata gidan saboda kaga ta san na, ta san na, saboda haka ita ce za ta dinga gallaza min ma ta ce min ta san lokacin da na ɗauki albashi ta san lokacin da da ko ne yake zuwa ai wannan duk san banzan naka da kake tunanin zaka aure ma'aikaci ka samu sassocin kuɗi kai wa banza ba abin da za ta yi maka ka nemi iya naka matar ka ta gida ka je ku lallaba ku zauna lafiya na gode. Allah ya kiyaye Allah mu alkhairi saboda Allah ya zan baro matsala a waje kuma in dawo in sake tare da ita a nan gurin ana ta bayani akan matsalan nan ta yin kashi a waje yanzu mai mana mai balabalan gunnan ashe duk kashin da ake muke jin bala'in yana tasowa a baya bayan kangon nan ashe shi yake zuwa yi sai zo da rana izo i zamka uban kashin sa kuma kawai sai ije ba wanke hannu da sabulu ba komai sai ije da kuma balangu mutane isa shi a hannun hagu irga rika gidi da ba mana ina ba muna ci muna cin cututtuka kuma shikenan sai in bar wannan na ina yaƙi da shi kuma in da gidana yanzu na zo ban ɗakin nan na tarakin mun kashi a ba a ji an juye shi ba wallahi yaran ne su kullun kashi kullun kashi kashi dai kashi dai domin yanzu ma ban ma san sun yi ba wallahi na kuma gashi haba rabiya yanzu wannan sai zama uzuri saboda biki san abin da yake faruwa ba wannan magana da ake ta foliyan nan da zazzabin nan na typhoid da wannan abubuwan da suke faruwa na kwalara duk biki san a dalilin kashi ba ne kullum a rana ɗaya duk minti biyu yaro ɗaya yana mutuwa a najeriya yara 548 sai sun mutu akalla a kasar a kowace shekara ana rasa rayuka biyu saboda wannan matsalar kuma idan kin aje kashin nan zaki hana kudai sa ne idan kudin nan ya hau kai ya fito ɗaya wanda yake mamala da su a gidan nan sai za ta taba ke kanki ke wanke hannunki ba wanda ya zabta biri kenan kashi a moda ke tas da ke kuma an ba mana kashi tutsu a waje matsaloli suna faruwa shi kenan idan yaran mu suka rika mutuwa kuma sai ki ce min hmm, kaddara ce ta kashe su bayan ke ce kika jawo to gaskiya ba zan lamunta ba a hanzarta a ji a kwararar da kashin nan zirare shige can gurin a ɗaurayo hannuwa sosai yadda ya kamata kuma kada ƙara gani. to Allah ka tsare mu ka tsare mana lafiyar mu kuma ka yi haƙuri insha Allah za a gyara ba za ka ƙara samun irin wannan matsalar daga gare ni ba ya lahi mutane ba ku gana kashin na kyau gare shi ina amfanin barin kashi tutsu bayan ba daɗin gani gare shi ba tsakani da Allah ga cututtuka na balbalin bala'i Allah ya sa mu gani wani tambaye ki Amira. Mhm, ina jin ki. Yanzu aka ce adashin su fa'i wai dubu ɗari uku ɗauka? Haka ne ƙawata, har sun biyo Sara ta ɗauka farko. Kin san da ina cikin adashin nan kin san ɗauka ta me zan siya? Mota. Don Allah. Wallahi. <laughs> Iyo sai babban yarinya. A'a. <laughs> Mota dai. Mota. Ai zan ba gida mota ina. Ba wahalar ma zuwa wurin aiki. Lallai ka. Mota. Assalamu Ah, ah. Amma yau da wuri haka? Na riga don na gama ayyukan da ya kamata na yi, kuma ke gashi eh, an je a to da ke kuma kin tashi kin yi kin taho ki kin bani ki kika walar da ni ba don haka ma ta ma na riga na dawo ki kika iki min waya da kin gaya min kin ci da ni eh, gashi gashi ai da kin ga na riga na Na manta ban gabatar maka da ƙawata ba. Sunanta Amira Shehu. Tare muka makarantar shekara. Kuma daga baya sai muka haɗu gurin aiki. Amira, wannan shi ne my sweetheart. Ina wani? Lafiya la. Hawa. Hmm? Ni wannan duk gabatarwa na jima da ganewa. Ya kamata a ji da ni. Kash. Kash. gashi kuma ni wallahi gobe na dafa mana abinci ban san za ka dawo da wuri ba ka san me za a yanzu ka yi haƙuri ka je restaurant ka siya ka ci kaji a magawata ya kamata ka nema uce ku a tafiya za ki mm. honey na Allah ka ɗan rage mutane kaga tafiyan ƙafan ba daɗi sai ku tafi tare ka zo a wani ma ana samun mazaje irin waɗannan to ai na ga kawata sai abin da kika ce ne ana samu mana to kin ga shikenan dai sai mun haɗa a ofis to shikenan Allah kyauta miki ke gari yake a to alhamdulillah masu kallon mu ah, kun ga yadda ta kasance a cikin wannan shiri namu na gidan aure kun ga irin yadda yayi suke wasa da damammakin su kuma kun ga dai gashi tana tunanin irin aiki waye-waye da sauransu kullum muna sa ƙara nuna muku cewa sakaci da mata mataye suke su rika ganin cewa ai wancan ai kawace ai ba komai ai kaza ai kaza ta tura ta ne dan burga <laughs> Eh? <laughs> Ah, tana tunanin a wanda kewaye kan kayi ni ban yadda ba wallahi tallahi ga ta yasa ido na ta wannan yasa ido ce ga ya siracin to muna fata dai za a kiyaye da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a cikin wannan shiri namu na gidan aure kuma da fatan za ka sace da wannan kamfani namu na ARA Movies Nigeria Limited domin kawo muku shirye-shirye sababbi kyawa masu amfanarwa. Yau. Yau ga yasa ido ta zo. To jama'a ah. assalamu alaikum tare da ni Maimuna Muhammad. ka sha kallo lafiya wallahi tallahi